بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيدمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويدهركم تدهيرا واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لديفا خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da jinjinawa su tabbatar ma Allah mai girma da daukaka wanda iya wasa da kaddarawarsa <clears throat> ya nuna muna wannan marice na ranar alhamis sha uku ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 46 wanda kuma shine 13 ga watan March miladiya 2025 gama wannan masallaci wanda aka fi sani da masallacin Malam Ahmadu da ke wannan shiya ta Minana ta Dutse Murhu da ke wannan birni mai albarka birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin munawatar Ramadana wanda muke a wannan masallaci dukkan bayan shan ruwa da yarda Allah a wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata Ramadana muna cikin suratul azab. kuma suratul ahzab kamar yadda muka ambata ita ce sura ta 33 kuma darasin mu da ya gabata a jiya mun kai karshe aya ta 34 ya nuna ayo zamu tashi farkon aya ta 35 a wannan sura mai albarka suratul ahzab na'am بسم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما نعم kami mu fassara wannan aya wanda Allah mai karanta mu ne yanzu mai dadin saurari bari ku ji dalilin saukowarta malamai sun ambaci dalilin saukowarta kuma an samu hadisai waɗanda ke ƙarfafa ababen da suka ambata warada fi sababi nuzuli hadhihi al-aya riwayatun akwai riwayoyi da yawa wayanda suka zo dalilin saukar wannan aya minha daga cikin riwayoyin da aka samo na dalilin saukar wannan aya ma akhrajahu al-imam ahmadu abunda imam ahmad imam ahli sunna ya fitar wan nasa'i da imam an-nasa'i wa ghairihima da wasu wayanda ba wayannan guda biyu ba akwai wasu sun fitar da hadisi daga ummi salama radiyallahu ta'ala anha qala tana cewa qultu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ummu salama take cewa wata rana na cewa manzo Allah ummu salama kun sani dai matar manzo Allah ce to na zo na iske ta manzo Allah inji ummu salama sai nake cewa manzo manzo Allah malana la nuzkaru fil qur'ani kama yuzkaru rijalu mi ya same mu yi wani laifi a gare mu da ba a ambaton mu cikin qur'ani sai dai maza ɗaya aka ambato kaji mata mata ɗaya maza ɗaya muke ji an ce innal na amanu wa'inda suka imani maza haka muke ji innal na sadaku, wa'inda sun kai gaskiya kawai maza amma ba mu jin mata mi yasa qala tace falam yaru'ni minhu sallallahu alaihi wasallama zata min illa nida'uhu alal bari. daga nan ban sake jin wata magana ba annabi bai faɗa min dalili ba kuma ban joni dalili ba kawai wata rana kawai sai niki manzo Allah bisa minbari tun da gidan manzo Allah inda ita ummu salaman take yana kusa ga gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suraka yana kusa ga masallaci suraka sai duk abinda manzo Allah ke faɗa bisa minbari yana shiga gidansa yana na ji surka sai ta ce kawai bisa mimbari sai niji kawai yana kira wa huwa ya talu hadhihi al-aya yana karanta wannan aya innal muslimina lalle musulmai maza wal muslimati da musulmai mata tace aha ba ambaci maza kadai ba ana cewa innal muslimina sai ta ji muslimati ya biyo baya tace to madalla wa akhraj at-tirmidhi wa ghayruhu an ummi amara imamu tirmidhi ya saki fitar da wani hadisi shi daga ummu amara al-ansariya wan sa ummu wannan jaru matan nan <coughs> yar madina <coughs> annaha atati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzo Allah fa qalat ce ma ara illa ta ce ya manzo Allah ni fa ina gani komi maza sun kwashe kamar yadda wasu suka kawo kara ga manzo Allah zahaba alu duturi bil ujuri masu kwade sun tafi da lada suko maza sun tafi da lada in ana magana cikin qur'ani maza ake magana mu ba a magana akan mu yana magana za a shiga aljanna maza kake ji za a ba su mata kaza mu har yanzu ba mu ji mu ba idan ka je duk maza ake ji mu ba mu jin kanmu ciki wa ma ara nisaa yuzkarna na shay'in ba mu ji ana magana mata ma fa nazala hadhihi al-aya sai wannan aya ta sako aka ce to gashi wa akhraj ibn jarir an qatada qala dakhala nisaa'un ala azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam wata rana kuma wasu mata sun shiga wajen manzo Allah fa qulna sai suka ce Kar ah, zakara kunna Allah ta'ala fil qur'ani wa ma yadhkuruna bi shay'in amma fina ma yuzkaru suka ce Allah ya ambace ku kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani mun ji ana maganar ku cikin qur'ani yanzu sune muka kare karantawa jiya ya nisa annabi lasunna ka adi minan nisa'i da sauransu so amma wa ma arar nisa a yuzkarna bi shay'in ba mu ga ana maganar mata ba da komai amma fina ma yuzkaru shi mu ba mu da abin da ake magana akan mu ba mu da abin da ake magana akan mu fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya sauko da wannan aya kun san dan adam generally yana son aje ana maganarsa musamman yaje ana magana ta a kafafi yada labarai irin yanzu ana magana ta a social media irin yanzu ana magana ta a jaridu irin yanzu to su ko can babu wa'annan amma dai suna jin lalle ana magana su musamman cikin alqur'ani musamman cikin alqur'ani yanzu mace mace tana son ta ji ana maganar ta ko da ko waka ta ta ji an ce wani mawaki ya yi mata waka wai ku je ku tambayi fati mai zogale ku jiya yadda take alfahari da rarara ya mata waka to ne su kuma yanzu son suka yi su ji cikin ƙur'ani dai an yi maganar to kaga su suna son ambace su wuri mai kyau domin wanda ya ci a ambace shi cikin ƙur'ani, ai kaga wuri mai kyau ne ya bukaci sunan sai fito Shi kenan sai Allah saukar da wannan ayoyin wa'inda muka ko kuma wannan aya wadda Allah mai karanta muna a hali yanzu bari mu ji abinda ayar ke faɗa. innal muslimina Allah ce lalle musulmai maza wal muslimati da musulmai mata wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata wal qanitina da maza masu yawan ibada wal qanitati da mata masu yawan ibada was sadiqina da maza masu gaskiya adikati da mata masu yawan gaskiya wasabirina da maza masu yawan hankuri abirati da mata masu yawan hankuri walhashi'ina da maza masu yawan tsoron Allah walkhashi'ati da mata masu yawan tsoron Allah walmuta saddiƙina da maza masu yawan sadaka wal mutasaddiqati da mata masu yawan sadaka wasa'imina da mata masu yawan azumi maza masu yawan azumi wasa'imati da mata masu yawan azumi wal hafizina furujahum da maza masu tsare farjin su ba sa zina wal hafizati da mata masu tsare farjin su ba sa zina wa zakirina Allah kafiran da masu tunawa da Allah da yawa masu zikirin Allah da yawa maza wa zakirati da mata masu yawan zikirin Allah da yawa duka mi jawabi daga inna shine a addallahu lahum maghfiratan Allah ya tana da musu da irin wata gafara babba wa ajaran aziman da wani lada babba magana ta kare ko bata gari ba maza sun shigo mata fa su ma sun shigo to amma kar ku dauka cewa fa a kun cimma maza mm har yanzu ku cimma maza ba don aya guda ta akai wannan ko sannan kuma ayan nan sai an ambaje maza sannan ambaje ku innal muslimina sannan ce muslimati mu'minina sannan ce mu'minati kaniti na sanna ce kanita tati. sadiki na sanna ce kenan dai maza a gaba gobe Allah ka kara mu na imani sai Allah ya ce a gaba laramma وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا sai Allah saki kawo ta aya kuma bayan waccan ayar da ta hada maza da mata guri guda ta musu hukunci daya to sai Allah ya saki kawo muna wata aya ɗaya wadda duk kuma ke nuna wajabcin da mumini namiji da mumina mace to kuma wajibi ne mu bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda yanzu an yi da mumini namiji da mumina mace abu ɗaya na ko to wajibi na yanzu da mumini namijin da mumina mace to mu bi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ba wai don an bace ka qur'ani ba kana namiji baka bi manzo Allah ba shike dan ta zauna dunna an ce maza kai ko namiji kake cikin qur'ani baka bi Allah ba baka bi manzo Allah ba bai komai ba ba don kina mai imani ba kina mace an ambace cikin Kur'ani an ce mumina mace amma kuma baki bi annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam amma dai an ambaci mata ba yi komai ba dole sai mu hadu da mu da ma mu mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai Allah ce la mu'minatin ko mu'mina mace kun ga hada ko bayyuwa ga namiji mu'mini bayyuwa ga mace mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon Allah sun yanke wani hukunci suka ce ga abun da za a yi ko cikin Qur'ani ko cikin hadisi Allah yanke a Qur'ani ko manzo Allah yanke a hadisi wanda yankewar manzo Allah bai yankewa sai da umurni Allah don Allah manzo Allah bai fada wa ma yantiku anil hawa in huwa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi baya furta son zuciyarsa yana fadin shari'a ne daga wajen Allah shari'ar da Allah yayyo masa wahayi surka in kaki abinda annabi yazo da shi to kaki ƙur'ani kaki Allah in ka bi manzon Allah ka so Allah ka bi Allah ومن يطيع الرسول فقد اطاع من يطيع الرسول فقد اطاع الله من يطيع الرسول duk wanda ya bi manzo Allah faqad ata Allah ya wa annabiyya wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wanda kuma yaki biyar Allah ko yaki biyar manzo Allah to manzo Allah ba aiko ka cewa dole sai ka sa ba ka gaya musu kawai Allah ka samu gani to duk mumini da mumina ba ta taɓa yiwa gare su iza qaballahu wa rasuluhu amran in Allah da manzo ne ya yanke wani hukunci yake ga abin da za a yi sallah ce ga wanda za a yi azumi ne ga wanda za a yi mu'amala zama aure ne ga wanda za a yi wane ne duka komi dai ko wace irin mu'amala ko ta kasuwanci ga yadda za a yi in ma siyasa ce ga wanda za a yi in mina ga wanda za a yi annabi ya yanke hukunci to bai yi wa gare ka an ya kuna lahumul khiyara su zama wai suna da zabi in dai mumini na bai da zabi sai zabin Allah bai da zabi sai zabin manzo Allah in dai yana da mi yana da imani wa man yasu wa rasulahu wanda kuma ya saba ma Allah ya saba manzon Allah a wajen umarnin da Allah ya bayar ko wanda umman manzo Allah ya bayar faqad dalla dalalan mubinan wannan ya bace bacewar da abbayyani kowa ya gane batace ne saboda saba masa ga Allah da kuma sabawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba batace kamar mai saba ma Allah da mai saba manzon Allah ga umurnin manzon Allah yake kungiyar mu tace ga umurnin manzon Allah yake masaban mu tace ga umurnin manzon Allah yake malamin mu yace ga umurnin manzon Allah yake dariqa tace babu batacce iri ne wallahi in Allah ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa to magana kowa ajewa akai abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. wannan shine abin da Allah ce bai fa taba yiwa ga duk wanda an mumini ya zama Allah ya yanke hukunci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci amma kai yanzu ka zo ka ce kana da wani zabi bari mu ji abin da malamai suka ce bari mu ji dalilin sauko na aya wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تقول أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية ما لم يسوء أن بشي دليل سوكر ونا آية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة روايات سوء أن بشي رواية ديوة منها دقشكنسو أنها نزل في زينب بنت جهشم cewa wannan aya ta sauko ga Zainab bintu Jahashin kowa ya san wa Zainab bintu Jahashin matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anha khadabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li Zaid ibn Harithata fastan kafat Zainab bintu Jahashin annabi ya neme ta ya hada ta da Zaidu ibn Haritha shi kuma Zaidu ibn Haritha kun san bawana kuma kun san matsayin bawa ga mutane musamman larabawa domin zaidu ibn harisa yaro ne kyakkyawa yaro ne mutumin kirki hadiza matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ga wannan yaron a kasuwa sai yazo yake giya ma matarsa hadiza yake wallahi na ga wani yaro mai kyau kaza wa kaza sai hadiza ta ce kana so na in baka kuɗi ka je ka sawo shi manzo Allah ya ce eh sai ta bashi kuɗi ya je ya sawo shi tun ba aiko manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kun san hadiza wato ta iski farko farkon aiko manzo Allah ne shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya sau ba wannan ina sau ba wannan sai ta ce to na baka shi shi ko manzo Allah ce to na enta shi kaga bawa yayi arziki Zaid ibn Harisa kenan to wannan Zainab bintu Jahashin tana cikin Larabawa kuma ƴar uwa ce ga manzo Allah kaga iyakar daraja kenan amma manzo Allah ce ta zo ta aure shi matsayin bawan da aka enta lokacin da annabi ya faɗa mata wannan ta ɗan nuna turjiya manzo Allah yanzu ba ga wanda za a haɗa ni da shi ba sai bawa zaidu ibn harisa ce ai ba bawa ne ba in tashi, kuma sabi manzo Allah na yana son Allah yana son manzo Allah wa kala sai ta ce to ana khairu minhu hasaban to na yadda yana son Allah yana son manzo Allah amma na hishi daraja ba don ni a dangantaka ba kureshi ya nike a dangantaka ya nike ba boya ba amma shi asali ne bawa saboda na hishi hasaba fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah sako da wani ce to in Allah ya yanke kunki baka da abin da zaka cewa dangantaka kai awwa ko mi wuce dangantaka ka aje ta bi Allah bi manzo Allah manzo Allah ce ki aure shi sai ta je ta aure shi kuma amma kun san karshe kuma zai dunya sake ta kuma manzo Allah ya aure ta da kai ne sallallahu alaihi wasallam domin rikici ne yake ta faruwa tsakaninta da manzo Allah ka san mace in tun asali take ba ta san ka wallahi shahama kanka lahiya in tun asali ta ce ba ta son ka ko wadda ka son ka ya an ka zauna ballin ta wadda tun asali ta ce ba ta son ka don kana ka eh, kahun ka ce wai dole sai ka aure ta hakan ba ta son ka walla akwai matsala za ka sha kashi za ka sha wahala za ka sha gwale gwale to haka an ka ci gaba da zama gashi sahabi manzo Allah ya ta samu wahala da ita kullun sai ya hasala ya zo ya iske manzo Allah manzo Allah wannan matar ni dai ba ra'ayina ne aure ta ba ita ma ba ra'ayina ne ta aure ni ba amma dai kai ka samu mu yi wannan auren ba ta sona ba ta wato ba ta yi min ladabi ba ta yi min kaza manzo Allah ka bani dama ni dai in sake ta ta je ta aure wanda take so ni ma ka bani dama in aure wanda nake so manzo Allah ce kai hakuri ka san haka ne kamata ko ya ka kawo ma kara wanci da wace wallahi sai an raba mu ce ayi hakuri sai abun ya haikari dole ba wanda za a yi manzo Allah ya bashi hankuri ya wuce ya je gobe ya sake dawa haka aka ci gaba tafiya can karshe da abun ya kai intaha abun ya kai karshe bai ko zai ga manzo Allah wace kai na sake ki don Allah ba <laughs> ta tahiya bai ko zai ga manzo Allah ba aka zo aka gaya mun manzo Allah shi ko manzo Allah da aka gaya masa sai ce to akwai matsala don dama an kekesta mai in ya sake ta shi manzo Allah zai aure ta kaga yanzu akwai matsala yace to shi shi yasa ake ta kaffa kaffa kar dai a sake ta to sai gashi an saki kuma aka ce mai sai ya aure ta kuma yaron ga dun Madina kowa ya sani abinda aka ce mai dan Muhammadu to yanzu dan Muhammadu ya saki mata Muhammadu ya aura <laughs> kaga akwai matsala akwai matsala wato ɗanka ya saki mace ka zo ka aurota kuma an ce dole sai an yi sarka wannan shine babban matsala da aka samu to kaga dai farko dai an samu wannan wa ma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara bai yuwa gare ki Allah ce ayi ki dawo kina da wani zabi kai ma manzo Allah bai yuwa gare ka Allah ce ga wanda za a yi ya sake ta yanzu kai ka aure ta kace ba a yi ita can da Allah da banzo Allah ta wa biyayya ta aure shi kai ma yanzu ka wa Allah ka wa manzo Allah biyayya ka aure ta gade wannan sau daga aya ta aiki akan kowa hmm, aya ta aiki akan kowa wa fi riwati annaha qala ya rasulullahi lastu binaki hatihi wata ruwa cewa ta ka ba gadin take manzo Allah gaskiya ba zai yin auren sa ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bal fankihi annabi ce a'a ki je ki aure shi ai yanzu kan ba zabi je ki aure shi faqarat ya rasulullahi a uwamiru fi nafsi uwamiru fi nafsi amma manzo Allah bari in je in ba rayuwa ta shawara annabi ce ki je ki aure shi yace to bari in je in shawara manzo Allah cikin zuciyata in shawara fa baina ma huma yatahaddathani suna magana anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya fa qala ya rasulullahi qad radituhu li zawjan tace to ya manzo Allah Ka aya ta sauko alhamdulillah magana ta kare na yi in aure shi yanzu aje kawai ya daura aure na yadda shikenan sai manzo Allah yake qad zawwajtuhu a yawa kala na'am a fakala sai ta ce ya rasulullahi ya manzo Allah kad radita huli zaujan kai a matsayinka yanzu ka yadda ya zama mijina manzo Allah ka yadda ya zama mijina Kala na'am annabi ce na yadda qala tace idza idan la a'si rasulullahi qad zawwajtuhu nafsi tace to ban saba ma manzo Allah na aura mai kaina kenan na bada kaina gari shi aure na yadda wa zakara ba'dhum anna nazala fi ummi kulthum bint uqba ibn abi muayd wasu ko suka ce ta sauko ga ummu kulthum ne umu kulthumin ya ce ga uku ba ibn abi mu'aidin babban kahirin nan wa kanan awwalu awwalu man hajara minan nisa'i ita ce mace ta farko da ta fara yawa hira daga makka ta zo madina cikin mata ya ne ba da sulhul hudaybiya bayan an yi sulhul hudaybiya ita mace ta farko da ta fara yawar hijira tuna kaga can da an hana musu hijira to bayan sulhul hudaybiya an samu damar hijirar to wannan duk da a cikin sulhun ba da ba amma daga baya kaga dole su suka yi da saboda sun ga wahala to ita dai bayan wannan sulhun da aka hana ma wata ta yi hijira ko ne yi hijira to ita ce ta farko da ta zo fa wahabat nafsa halin nabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta ba da kanta ga manzon Allah ta yi hijira ita ce ta farko mace ta farko ta yi hijira ta zo Madina tana zuwa Madina kuma ta zauna sai ta je ta iske manzon Allah ta ce manzo Allah gaskiya kai nake son ka aure ni ina son ka ɗaura mini aure manzo Allah ah ha min maulahu zai ibn harisa sai ya aurar da ita ga maulahu bararren bawansa zaid ibn harisa ba da firaqihi hili zainab bayan ya saki waccan zainab din fasaqidat hiya wa akuha sai ta hushi da ita da dan wata tace in zo ina bukatar ka aure ni manzo Allah sai ka hada ni da Zaidu sai ta hushi to tana da dan uwa shi ma shi ma sai suka hushi wa kala suka ce inna ma aradna rasulullahi mu manzo Allah muka sun mu aura ba wa ba ba Zaidu ba fa zawwajna abdahu yaje aurar da mu gabawa ne kaga shi yanzu an yanta shi amma har yanzu sunan bawa bai hita sai je aurar da mu gabawa ne fa nazala al-aya bi sababi dalika sai wannan aya ta sauka kan haka fa jaba ila tazwiji zaidin suka yadda zaidu ya je aure su to kaga nan malamai masu tafsiri so amma cewa wayannan duka amma in ka kalla ai duka aya tana magana akan kowa cikin su tana magana akan wancan tana magana akan wancan domin al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab ana kula da fadin lafzin ne ba dalilin ko da an ce ta sauko ga zaidu bayana ta aiki ga ummu kulthum ba ko da an ce ta sauko ga ummu salama ba to bayana kuma ta aiki ga ummu kulthumin ba qala ibnu kathir ibnu kathir ce cewa hadhihi al-aya ammatun fi al umur yace wannan aya ta shafi dukkan komai inda annabi ya yanke hukunci to matsayinka na mumini baka da zabi matsayinki na mumina baki da zabi duk mutumin da ya kawo ni zabi ko ta shawara bayan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to bai da imani wannan haka an magana gaskiyar magana wazalika annahu idza hakama Allah wa rasuluhu bi shay'in falaysa li adi mukhalafatahu in Allah ko manzo ne suka yanke hukunci babu mutumin da zai saba masa sai mara imani wala ikhtiyar li adin ha huna babu wani mai zabin kansa wala ra'a wala ra'ayun wala qaulun ba mai wani ra'ayi ba mai fada in annabi ya fada magana ta zai kama kala ta'ala kamar da aya Allah ya fada a wata aya kama da wannan da Allah ke cewa wala wa rabbika la yu'minuna فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah yana cewa fala wa rabbika a'a ina rantsewa da ubangijinka kadibiya Allah da kansa yake rantsewa da kansa ina rantsewa da ubangijinka inji Allah la yu'minun mutanen duniya gaba ɗaya ba su zama masu imani hatta hakimu ka sai sun mai da kai kai ne ke hukunci fi ma shajara bainahum ga duk abin da ke gudana tsakaninsu su abin da ya shafi kasuwancin su mi annabi yake ciki Abun da ya shafi mu'amala ta aure ya annabi yake a ciki Abun da ya shafi wato sallah ya annabi yake azumi ya annabi yake zikiri ya annabi yake salati ya annabi yake duk komai da za su yi sai sun nemi ina ne annabi yake mi annabi yake sai su yi da annabi yake to wannan sai masu imani duk mutumin da bai kai wannan label ba Allah ce bai da imani duk mutumin da bai kai matsayin da duk abin da zai siya bincike mi Allah yake to bai da imani ba shi ne mai ahalar shi ma yake faɗa ba falahilu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi fihi bai yiwa mutu ya aikata aiki sai ya san mi hukunci Allah hukunci Allah shine hukunci Allah da manzo Allah mi Allah yake mi annabi yake shikenan idan ka zama ba haka ba kai kawai dai in za ka yi aiki mi za ka tambaya mi masaba mutacce in za ka yi aiki za ka tambayawa mi ɗariƙan mu ta ce in za ka yi aiki za ka tambayawa mi ƙungiyar mu ta ce in za ka za ka yi aiki za ka tambayawa mi malam ya ce mi malaman mu suka ce kawai ba abun da Allah ce ba abun da manzo Allah za ka tambaya ba kana da matsala ko kuma Allah ya yanke hukunci ko manzo Allah ya yanke hukunci sai ka dawo kuma kana ganin cewa mm, mm, ba wannan yadda ce ba baka da imani shi yasa Allah ce fi ma da bainu summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ba su samun wani kunci da damuwa a cikin zukatansu ga abun da ka riga ka hukunta amma ko da ka yi aikin in ka ji abun nan da annabi ya yi ba shi a daidai ba baka da imani ka je kayin fa amma dai tunna dai annabi abin da bai ma dadi a zuciya ba baka da imani dole sai ka ji a zuciyarka ka ji dadi shi yasa mu ali sunna muke gode ma Allah wallahi duk wata sunna ta tabbata ga manzo Allah muna yin ta ne gaba gadin kuma muna jin dadi yin ta an gane duk abin da manzo Allah faɗa muna jin dadi mu aiwatar da shi muna jin dadi mu tu da shi muna jin dadi a cikin zukatanmu a lokacin da muka yi abin da annabi yake a yi wannan shine ahli sunna amma duk mutumin da annabi ke wada ya kama jin dardardar a cikin zuciyarsa yana jin ma dadi bai ma ji dadi ba don mi amma annabi ya faɗi nan ko ka karanta mai hadisi ka je to ka ji su ka ji su tun baka ma fasara ba shi ya sani kana karan hatta hadisi sai ka ji yana caji su ji su wato yana kiyaye da hadisin bai so a karanta shi duk dan bidiya ka dauko man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun wallahi zai ji kamar ka taka masa yuka a zuciyarsa wai saboda shi dan bid'a ne ka ce duk wanda ya karɓi annabi ya ce duk wanda ya kirkiro wani abu cikin addini ya zo ya saka cikin abin addini annabi yake bai tare da mu man adasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddul amma yamma Allah baya so to wannan zai ji ciyo in ka karanta kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce sai ka ji dukkan kamar ka caka masauta shi yasa mafi yawan yan bid'a ba sa waton buɗa wa’azinsu ko buɗa karance-karancensu da wannan hadisin da manzo Allah ya yi don manzo Allah da haka yake buɗawa sai ce amma badu fa'inna na khairar hadisi kalamullahi wa khairar hadayi hadayi muhammadin sallallahu ala'uwa wa sharar umuri muhuta satuha fa’in na kulla muhuta satin bidi'a wa kulla bidi'atin Dalala. haka annabi ke buɗe duk karance karancensa da da wa'azinsa da hudubobinsa abin da ke cewa amma ba'du fa inna khayral huda fa inna khayral hadisi kalamullah eh hadisin magana da tafi kowace magana magana Allah wa khairal huda shirya da ta wuce kowace shirya huda muhammadin shirya annabi muhammadu wa sharral umuri abunda yahi zama komi sharri kun san dai akwai sharri cikin duniyar nan ko barawo sharri dankin nafin sharri azalumi sharri makaryaci sharri annamimanci sharri duka yace to ba wanda ya kai ba wanda ya kai almuda sato abubuwan da aka kago cikin addini babu su cikin addini dukan su sharri ne amma ba su kai sharri mi ba sharrin kago abu cikin addini almuhdasat wa kullu satin bid'a annabi yake duk abun da ka kirkiro baya annabi ya wuce wani yazo yake gashe annabi ne ya bane ko gashe Allah ne ya bane ka rinka yi so kaza da sahe da marece in kai Allah zai baka lada kaza in yi kaza zaka samu kaza ga wannan shiko wiridi ne zaka rinka yi annabi bai yi ba fa su abubakar ba su yi ba fa amma ga shi in kai za ka samu lada har ma in ba abin gaba yaran ma wayonka sai ce ma wannan in kai za ka samu lada annabi dubu saba'in ko yi lada annabi dubu saba'in don yana don ya mashe kawawa lada annabi dubu saba'in za a samu ko annabi guda kana iya samu wai lada annabi dubu saba'in iya mai sheka mawa ma ya ce gashi na in ka karanta in baka shiga aljanna ba muka jeran tashin kiyama to ai mai ita ya ce ka shake wuya ne to shake wuya ne a ta yi wuta gaba daya magana ta ƙari duka duk abin da annabi bai ma yace muhudasatun bid'atun ne duk abin da annabi bai bid'atun ne dole ne inda ibada ta sai annabi yayi muna na akan bakan mu wanda kace to in kace ai kullu bid'atin dalala ai dukkan bid'a bata ce to ai hawan jirgi ma ai annabi bai yi ba ai ai ai hadda mota ma annabi bai yi ba ga waya ma ai ai ai annabi bai yi ba Dole wawa annabi bai yi wa'annan ba wace ma hawan jirgi ibada ta wace ma wayanna abubuwa ibada ne kai abun da aka magana ibada shi yasa shehu usmanu yake cewa rahimahullah yake cewa yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu kai abun a addini wanda ga kai zurarsa ga ganinsa kana gani addini na amma ba addini na ba don annabi bai ba don ba addini sai da annabi yayi babu addini sai annabi gashi kama addini kama ibada zikiri ne zikiri ibada ne salati ne salati ibada ne kama ibada amma fa annabi bai ba kaga fa laysa min tunda annabi bai ba fa laysa min duka annabi yace yace uh, uh, uh, man amila amala laysa alaihi amruna yace mi fa huwa raddu kaga ba addini na ba Allah shi kare mu yace in so riga sun yi sun aiwatar da abunda annabi yake fala sun malaji dofi an fusi harajan mimma qadaita ba su samu wani kunci a zuciyarsu kun ga na hadisan duka mu ba mu da kunci a kansu amma ɗan bid'a wallahi yana da kunci ga wannan hadisan shi yasa babu ɗan bid'an da ke buɗa ke buɗa wa'azinsa ko muhabararsa ko hudubarsa da da wannan hadisin wannan abin da manzo Allah ke ba su yi ka taba jin su duk inda ka ji innal hamdalillah na'maduhu wa wallahi Ali sunnana duk inda ka je wa khairul huda huda muhammadin wallahi Ali sunna ne je ka saurara cikin social media ka jiya fa kullu muhdathatin bid'a wallahi ali ne wa kullu bid'atin dalala wallahi ali ne. saboda annabi yayi haka saboda ali sunna dai kai su ko yan bid'a sun san in sun kai haka su roshe kansu don an ce duk abin da aka kago ba wuce manzo Allah bid'a ce dukkan bid'a bata ce to ai sun zama batattun kenan to raka ba su karantawa sai dai ka ji su can warali Allahu ta'ala an sadati tabi'in wal ulama ila amilin wal aimati al arba'ati mujtahidin wa muqallidihim bi sani ila amidin sai dai ka ji su can amma ne ba za ka ji su nan ba inda madarasun da take ba ka ji su Allah ka shirya mu wa yusallimu tasliman wal ma'ana malaki abinda ake nuhi la yasihu baya inganta wala yahillu baya halatta li ayyi mu'minin ga dukkan mu'mini inda mu'mini ne wala li ayyati mu'mina kowace mu'mina baya halatta idza qada Allahu wa rasuluhu idan Allah da manzo ne suka yanke hukunci ai idza arada Allah wa rasuluhu amran min al-umuri idan Allah da manzo ne yayi niyyar wani abu daga cikin al'amura ce ga abun da za a yi kai ka zo ka yanke wani hukunci wa qala subhanahu idza qada Allah wa rasuluhu amran lil ish'ari bi anna ma yaf'aluhu ar-rasulu inna ma yaf'aluhu bi amri Allah don a nuna ma duk abinda da kaga annabi yayi to yayi shiri da umurnin Allah shi yasa kace idza qada Allahu wa rasuluhu amran duk abinda annabi yayi Allah yake ayi duk abinda manzo Allah yayi Allah yake ayi shi da umurni Allah ne yayi shi yasa muka karanta wa man yuti Allah wa man yuti rasul faqad ada Allah wanda ya bi manzo Allah ya bi Allah li'annahu sallallahu alaihi wasallama la yantiqu anil hawa don manzo Allah bai furta son zuciyarsa kamar da Qur'ani ambata wa qawluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ay la yasihu lil mu'minin abinda ake nufi kawai bai inganta ga mu'mini namiji aw mu'minatin ko mu'mina mace idza arada Allah wa rasuluhu amran idan Allah ce ga abinda za a yi an yaktaru ma yukhalifu zalika su ko mu'minan a ce sun zabi abin da ya saba ma azabin Allah ko zabin manzo Allah wallahi duk wanda ya haka ba mu'mini na ba in ji Allah ba mumini bal a'a yajibu alaihim wajibi ne ga kowane musulmi mumini an ya za'anu su mika wuya li amrihi sallallahu alaihi wasallam ga umurnin manzon Allah wa an yaj'alu ra'yahum tabi'an li ra'yihi su saka ra'ayinsu ya zama yana biye da ra'ayin Allah da manzon Allah fi kulli shay'in a komai kuma wa kalimatul khiyara magana khiyara da Allah ya ambata a wannan guri mazdarun ne min takhayyara mazdari ne na takhayyara takhayyara yukhayyiru khiyaratan kaga mazdarin kenan khiyara kaddiyara kamar diyara wazanin su daya mazdarun min tadayyara kaga tadayyara takhayyara diyaratun khiyaratun wazani zo guda wa qawluhu min amrihi muta'alliqun biha aw bi mahdhufin waqa'a halan min وجاء الضمير في قوله lahum. wa fi qawlihi min amrihim bi sigatil jam'i ri'ayatan lil ma'ana domin cewa an kai bai ga mumini da mumina kaga guda biyu ne ko amma sai lamirin ya zo da jam'i bai zo da tasniya ba maimako a ce bai ga mumini da mumina idza kaballahu Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahuma da tasniya ya zama gare su su biyu din na mumini da mumina min amrihim maimako a ce min amri a ce min amrihima su biyu sai aka ce min amrihim ko an ya kuna lahom a zo da jami'i don ma'ana kenan don abin da ake ne ma'ana kenan muminan duniya gaba ɗaya bai yiwa gare su muminan duniya maza gaba ɗaya bai yiwa muminan duniya mata bai yiwa shi yasa dole a zo da jami'i ba wai da tasniya ba an gane wannan shi yasa haka wa qawluhu fadar Allah wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubinan bayanu ne li su'i aqibati man yukhalifu amra Allah wa rasulihi wannan nukuda kamar tana bayani ne ga dukkan mutumin da ke saba ma umurni Allah wa rasulihi ai wa man ya'si Allah wa rasulahu ai abinda ake nuhi duk mutumin da ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah fi amrin min al-umuri a cikin wani al'amari na al'amurra faqad dalla anil haqqi was sawabi dalalan wadihan bayyinan ya saba ma gaskiya ya saba ma daidai kuma batar ma bayyanan na take ina fata an gane wannan Allah ka samu gani kina wannan aya tana tabbata muna wajabcin biyar Allah wajabcin biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama, ga dukkan wanda ya yi da shi mumini ne ga duka wadda ta yi da cewa ita mumina ce wajibi ne mu haɗu gaba ɗaya mu bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu yi watsi da dukkan wani son zuciyar mu wajibi ne mu yi watsi ga dukkan wata bidiya wadda muke ko malaman mu suke ko wanda aka kawo mu da cikin addini mu fitar da bidiyo cikin addini mu tsai da tantagare addini duk abu da zamu yi mu tabbatar da mi Allah yake a cikin sa domin Allah bai bai dauke rayuwar manzo Allah a duniya ba sai da manzo Allah ya kare bayani addini gaba daya babu wani abun da manzo Allah bai ba duka duk abun da ya shafi addini kwata-kwata sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayani shi yasa Allah ya sauko da aya yake al-yawma akmaltu lakum dinakum اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا don Allah Allah ya kalle shi ya kalli duniya ya sauko da wannan aya yace al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin wane ne addinin mu addinin musulunci Allah ce yau na cika muku don Allah to in abu ya cika karin damar ka zo ka kara ciki babu dama inda kuma an bude kofa an ce yanzu manzo Allah kayi naka amma malamai za su zo su ma su yi nasu da ayi barna ko bai barna ba sai aka ce malamai dole ku bi abin da manzo Allah ya zo da shi yasa aka ce al-ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne to in dai malami Allah na wallahi bai karawa cikin abin da manzo Allah ya zo da shi Man Allah ya ce na riga na kammala muku wannan addinin ku wa tamamtu alaikum ni'imati na kammala muku ni'imata wallahi babu ni'ima kamar musulunci je ka ga rayuwar anna da basu da musulunci je ka kalli ma waɗanda ke cewa su musulmai ne amma ba sa biyar shari'a musulunci kaga yadda rayuwarsu take kaga kalli waɗanda ke biye da wato yan bidi'a kaga yadda suke wahala yan bidi'a na wahalar da su sun zama muridai sun zama bayin shehunai sun zama bayin malamai sai abunda malamai suka faɗa abunda annabi ya faɗa bai da kima a wajen su abinda shehinai suka faɗa shine suke yi kadibi yadda manya-manyan yan bidi'a ke bautatar da bayin Allah a su kwaci dukiyarsu su hana musu jin daɗi su hana musu biyar annabi su hana musu biyar manzo Allah su aza musu wata ibada wadda annabi bai yi ba kuma su zama bayinsu kuma su bi su su saki na manzo Allah su zo su aza musu kiyayya su aza musu kiyayya da ma'ali sunna su kiyamaci ali sunna su kiyamaci hadisan manzo Allah ka irin kudaden da ake hadawa daga Sokoto akai Zaria wajen zazzaki ka irin wahalar da ake yi daga Kano akai Zaria wajen zazzaki ka wahalar da ake yi bayin Allah kuna Bayan Allah an raba ku da bautar Allah an maishe ku bautan wani kato an raba ku da bautar Allah an hada ku da bautar wasu katti a cikin addini da bi abunda dukkan wasu mabiyan ko ke wahala a wajen ibada ga ibada da manzo Allah koyar a wajen sallah mai sauki ne wajen zikiri wanda manzo Allah koyar mai sauki na amma kaga kawai wani kato ya zo ya wasu kai an hadu ana kacacam kacacam kacacam kacacam ana gigigim gigigim gigigim gigigim a ilaha illallah la ilaha illallah ana ta wahala ana bugun kirji ana tuma ana dauko ganga ana kidi ana dauko mi ana kidi yanzu har da irin ababen nan da yan coci coci ake yi a coci wanda shi na suke ɗaukowa su ma suna yi kaga ana ta zuha ana ta wahala shekarar da suka zo suka yi mauludi in yasi a nan sokoto akwai ɗan jarida ni kira shi ni ce mai kana ina ya ce wallahi gani na cikin kati ina wari na ku aka yi shi wallahi ya ce mu gashi ni ce wa gasu ana tarawa sun yi zuha suna tawari wallahi suna tawari tsiya ji wahalar da suke yi ga abin da annabi ya zo da shi kun aje ga malama ku sun zo muku da wani kun ɗauka hannu biyu na manzo Allah bai da kima a wajenku amma na shehuna yana da kima yanzu gashi na har sun fara cewa ai ai hadisan manzo Allah ma duka wai duka ai jita jita ne ai jita jita ne kaga kiyaye su ga manzo Allah ta hito ga hili suna ce mana su masoyan manzo Allah ne ashe su ne makiyan manzo Allah na karshe wai hadisan manzo Allah su ne jita jita ai al-ahadu ne al-hadazu ahadu ne ahad ai ka ahadu dan ka tumbanza ahad hadisin manzo Allah ingantacce ka ce mai ahad hadisin bukhari hadisin muslim wai ka dawo ka ce wai wai jita jita ne okay yanzu ka da kake yi bata zama jita jita ba tunda shehun ka ya fada shi shehun ba ba wahayi aka yi mai fa kawai shirgege ya ci tuwo ya koshi ya kwanta da sa ya ce ma wallahi na yi maholki na ga annabi muhammadu kuma ya bani ga dariƙa ya bani da sahi a yi da mareci yi kawai kan rata ya tasbaha don kana dolo ya yi bai zama jita jita ba amma abun da aka ruwaito da isnadi an wani an wani an wane an rasulullahi wai shine jita jita katon banza wai shine jita jita saboda sai kai abin da mazu Allah karantar shekara shidda annabi na karantar da al'umma ya shiga lungu ya shiga sako ya karantar yanzu ka ce jita jita ne ke na ayi watsi da shi amma ta ka dariƙa baka ce jita jita ta ba baka ce ba amma na manzo Allah jita jita ne wannan yana nuna ma makiyan manzo Allah ne wallahi makiyan manzo Allah ne Kayali suna sunna ba ma taba yadda da wannan wallahi hadisan manzo Allah sun wuce a ce musulmi sun wuce jita jita hadisan manzo Allah su ne addinin wallahi duk sallar da kai in ba yadda manzo Allah ya koyar ba sallar ka ita a jita jita ta zikiri zikiri wanda ibada ce ba annabi ya koyar ba wani shirke yake kato kawai ce ga tashi wannan ya ce ga tashi dan dariƙa tijjani ya ce ga tashi dan dariƙan kadiri ya ce ga tashi dan halluti ya ce ga tashi dan shirmika ya ce ga tashi dan katon banza ya ce ga tashi kowa da tashi daban-daban to ina na manzo Allah shi ina na manzo Allah halan manzo Allah bai koyar da zikiri ba ba ibada ce ba manzo Allah bai koyar da salati ba ina nashi ku rike na manzo Allah wallahi duk wani na katon baza wallahi ku aje mai kayan sa wannan shine kawai addini kuma wanda bai gane haka ba wallahi bai gane addini ba ana dai ban kaura ne kawai mu wallahi hadisan manzo Allah ingantattu sune ibada sune addini kuma duk wanda yake musu wai wai sune wai jita jita ne to nashi ajita jita mu namu ba jita jita ne ba hadisai ba jita-jita ne ba hadisi ya wuce a ce mai jita-jita in kake ma hadisi jita-jita to qur'ani ma jita-jita ne don shi ma qur'ani ai su wa'annan da suka rubuta hadisan su suka rubuta qur'ani su suka rubuta shi shi zaka ji ana cewa qira'a wane qira'an nafi'u qira'a warshu an hafsu halan wa'annan hafsu da warshun halan ba malamai ne ba su ne wa'anda suka ruwaito sarka wada hadisi aka rubuto shi aka tabbatar da shi aka tabbatar haka qur'ani aka tabbatar waɗanda suka yi wancan su suka yi wannan in ka roshe wannan roshe wancan duka sai ka zo ka dauki naka don dama shine manuwar ku a roshe hadisan manzo Allah a roshe alqur'anin kwata kwata shike da sai a dawo a dauki naku kuko naku nawa na shehunan ku haka kuke bukata ba ku samu haka wallahi ba za ku zame shi ba annabi ya iya da karantar da addini kwata kwata babu sauran wani abu duk abin da zaka kawo a cikin addini wanda manzo Allah bai karantar ba to ba addini na ba son zuciya ne ka kawo in ka yadda da son zuciya ce ka je ka bauta ma son zuciyarka in ka in kuma ka ka yadda zaka aje son zuciyarka to aje mu ma mu aje na mu zo mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da zamu yi mu tabbatar da annabi ya yi shi mun gode ma Allah ahli sunna wallahi duk zikirin da zamu yi sai manzo Allah ya koyar duk salatin da za mu yi sai in manzo Allah ya koyar duk sallar da za mu yi sai in manzo Allah ya koyar duk azumin da za mu yi sai in manzo Allah ya koyar wallahi wani ya kaɗan waye zo mahulki ya zo ya gaya mana ya ce ga wani da an bashi an baka wa baka ana baka ba a ba manzo Allah ba wanda aka ba manzo Allah ya ishe mu cewa a wai a ai manzo Allah ne gani cikin mulki okay manzo Allah ka gani cikin mulki duk shekarun da manzo Allah yana koyarwa bai koya ma Abubakar ba bai koya ma Umar ba bai sai kai kazami ya koya maka hanyar shiga aljanna wa'ancan su ba su son shiga aljanna ne me yasa mai yanzu Allah bai koya musu ba kai dai kaga shedan cikin bacci ya zo ya aza ka bisa hanyar huta kuma ka hau to raka kaje ku shiga wutar amma ba da mu ta bare ba ha ba da mu taɓa bare ba mu kan muna nan inda annabi ya tsaya sallallahu alaihi wa sallama to manzo Allah ya karantar da adeni kuma wannan aya ta nuna muna ba shakka dole ne matsayinka na musulmi ka bi manzo Allah dole ne matsayinki na musulma ki bi manzo Allah kuma duk mutumin da bai gane haka ba ba shakka bai gane addini ba Allah da kansa ya tabbata muna wajabcin biyar manzo Allah a wannan aya da waccan da ta wuce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum in annabi yanke hukunci kuma ka ji dadi a zuciyarka yadda annabi yanke hukunci shine daidai kuma ka ji cikin dadi karka ya zama annabi ya yanke ka ci ka ni dai wallahi ban dai ji dadi ba misali ana haka ko ba muna jilsatul istiraha ba jilsatul istiraha kaddara ta rutsa da kai ka shigo masallacin mu mun kai jilsatul istiraha sai ka ce to sai ka bi mu haka amma dai kai baka ji dadi ba don mili imami ne mun jilsatul israha kai amma dai baka ji dadi ba wallahi baka da baka da imani don annabi yayi wallahi annabi bai ba ba mai wallahi ba mai annabi yayi saboda lokacin da kadara ta rutsa da kai ko dan bidiya kake kai sallah tare da mu muka yi to kai da zuciya guda annabi yayi in ba haka ba baka da imani wallahi ina ba ta an gane wannan ba mu ce dole sai ka jilsatul israha ba mu ce dole bane amma da annabi yayi wallahi ka kai kiyama sai ka kai kiyama tai babba problem din ka kai kiyamar abin da manzo Allah ya zo da shi summa la yajidu fi anfusihim me harajan mimma qadaita karka samu kunci a zuciyarka game da abin da kai baya annabi kuma shi yayi Allah ka ba mu ikon biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wayannan ayu guda biyu ina tsaron akan su zamu tsayawa muna roƙo Allah subhanahu wataala abin da makaranta daidai Allah shi bada lada inda muka yi kuskure muna ka ya Allah ka yahe muna ka nuna muna wannan kuskuren ka ba mu ikon gyarawa gobe da yarda Allah za mu shiga kissar auren manzo Allah da Zainab bintu Jahashin wannan diyar nan matan nan da ya aura ma Zaid ibn Harisa daga ba Allah ya yi da auren ya mutu Allah ya kashe auren kuma Allah ya daura ma manzon Allah aure da Zainab bintu za mu ji wannan aure insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik masha Allah maroko Allah ta'ala ya san ka ba doctor mun fi shi alkhairi Allah ya amfana da mu da abin da muka na wannan tafsiri da aka mura a wannan rana ta Alhamis bayan haka akwai tambaya kwara guda suke cewa assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya malam menene hukuncin wanda yake barin sallar isha'i sai kwana sai kuma malam ina neman taimako na addu'a zuwa ga iyayena da suka rasu na gode malam eh akwai wata fatawar da malamai ke bayarwa wanda suke cewa a bar mutu ya bar sallah lokacin da zai shiga bacci suna dogara da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin wani cikin sabbai wanda ke cewa manzo Allah yana kyamar yakrahul hadisa ba'daha yana kyamar hadisi bayan an yi sallah saboda da an gari sallah kwantawa akai kenan idan mutum zai hira ne ya bari sai ya kare hira sai ya zo yi sallah wannan ba alal itilaki ba ga mutumin da mutanen da ke zaune wuri daya za su yi zaman hira to su bari lokacin da za su shiga bacci sai su yi mi sai su yi jam'i sai su shiga sannan su shiga amma mutanen da mutumin da ba haka ba ga masallaci ana kamsu salawati an kira ka yin sallah ka bari sai lokacin da za ka shiga bacci ka je ka yi sallah kai kadai wallahi ka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ka bi jam'i a je masallaci ayi sallah in an kai sallah wannan in kana da wani shagali ka je ka yi shagalinka daga ba ka zo ka yi kwanta ba dole ne cewa aka yi da ka kari sallah ka je ka kwanta ba dole ne ba a'a amma biyar jam'i shi dole ne ina fata an gane wannan biyar jam'i a masallaci inda ake kira wannan dole ne ka je ka yi masallaci ka yi sallah ina fata an gane wannan Allah ka samu gani shikenan ko wasu biyanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka